Malama Usaina ta kara garzayawa birkete family a inda na farko ta musanta labarin da kiyawa a social media na cewa fa an saki mijinta an kai shi asibiti ne mu lafiya. Akwai jita-jita a gari cewa an saki mijinki haka ne? Gaskiya ban sani ba. saboda ni har yanzu sojoji ba su kira ni ba sun ce mu an saki mijina. Sannabi ta kara cewa ba da izinin ta ba kuma bata wa kowane dan social media dama ya zo ya nema mata tallafi a social media ba. Wanda haka ya ta ce ku ce jiya wasu na tanda cewa saboda karran shi ya bashi ta faɗa ka amma dai ba ku jira da kunnen ku. Da wa da wa kika ce su tara miki kuɗi? wallahi ban ce kowa ya tara min kuɗi ba dukkan wanda ya kira ni ce masu nake ni ba abin da nake so adalci nake so mijina nake so a fito min da shi a wani farko da gabar kusan ne fa har yanzu mu ci ɗayan bangaren labarin ba ta bangaren hukumar sojin Najeriya wannan shi ne iyakacin abin da suka suka ce a basu lokaci za su yi bincike amma ba akwai labarin da wasu abu social media suka wallafa da cewa fa na farko matas ta ce masallajeje shi wasu kuma sun ce ba masallajeje ba an yi taro za a addressing din su ne karfe goma bai zo da wuri ba da ya sai ogan nasu wato MS Adamun nan ya ce masa me yasa ba ka zo da wuri ba shine sai dan hanya ta barke yake wanda shi ms adamin da ya ga cewa ya yi taurin kai sai ya fuskanci da kwace makamansa wanda shi kuma sai ya amfani hukin bindiga kamar zai harbe su wanda wannan doka ce a laifin soji kamar za kashe mutum ne ne aka kai shi a kulle shi amma dai still labarin wannan ba daga bakin soji ya fito daga bakin wasu ma'abota social media din a har yanzu dai mutane da yawa suna cewa shugaban barkate family fa daina tsorawa akan masu tallafawa usaina domin tana buƙatar taimako kuma ya ce kar a taimaka mata domin me laifi dan tattara mata kuɗi wasu kuma sun ce ai ba cewa ka a taimaka mata da kuɗi ba cewa ya a bari lokaci ya zo ala'ayyar da ni ma ina neman afuwa ku na zunjuba muku wata wannan mutum a matsayin shine Abbas din to ba shi bane shi ma wani kes din ne daban da ake har yanzu ina ina tantama akan takamaiman hoton Abbas din amma dai kuma ne dai muna riko da aiwa Abbas adalci sannan kuma muna zuba ido mu daga bakin hukumar sojin Najeriya Allah ya bashi idan gaskiya ne ya je sallah bai faɗa masa ba ma'ana ba ya kare doka ba kenan ba a bashi umarni ba ya tafi sallah ma'ana Allah ya bashi umarnin yayi sallah saboda haka kai ka ce ba zai yi ba sai ya sanar da kai to kaddara hakan ya maka laifi wannan shine hukuncin sai ka ce a kama mutum a masa horo ina ma laifin kai mai last warning concrete warning irin wanda shi da kansa gobe zai sake irin wannan ba tunda ai muna da tabbas kananan sojoji na girmama manya kowa ya sani jami'an tsaro a Najeriya sojoji suna ɗaya daga cikin waɗanda suna da respecting na manyansu kananun me yasa ba za a yi masa concrete warning ba sai a sa waɗansu in labarin haka ne wai su kama shi ta karfin tsiya za su je su yi mai wani abu wai bindiga ta subuce kaga da labarin bindigar subucewa ta bullet din ya subuce ya fita kuma ba shi aka saita ba ba shi ogan sai ya karya ya sharri ya ce wai shine aka saita za a harbe shi to shikenan ku kaddara wannan sojan da aka ce ya saita wannan babban naso zai harba saboda sun samu waccan matsala ku kaddara gaskiya ne ma shi ya saita to dan an saita ka zaka yi harbi wannan shine irin hukuncin da zaka yanke wannan mutumin tunda ai bai kai ga ya harbe ka ba au dama rai na da muhimmanci a gurin ku ba mu sani ba ina mutanen mu yan maulidi da kuka kashe bomb kuka sa musu bomb aka sa musu ta sama wannan magana yan maulidin ba ku isa mu daina ta ba duk sanda kuka yi wani abu wanda ya kamata mu wallahi sai mun muku ita mu mutanen mu yan maulidi bomb kuka sa musu suka mutu amma kai bindiga ta sabuce wata same ka ba ka kai mutum ka kulle ya haukace ai kai ka cika tsinanne kuwa wallahi sun matallahi ƙarshen tsinan cewa kenan in dai wannan matan labarin da ta faɗa gaskiya ne ba ƙarya ta ba wannan shine ƙarshen sinan cewa saboda haka mutanenmu mu an je an kashe su da an je an sa musu bom sama da mutum ɗari biyar sun mutu ko mutum wani abu mai kama da haka sun mutu waɗanda aka ce su ne suka yi wannan aikin har yanzu ba mu ji hukuncin da aka yanke musu ba ba mu sani ba ko su ma irin abin da aka yi wa wannan mutumin su a can aka sa su shiru an raina mana wayo amma kurin wai wani soja wai ya je saboda sun samu matsala da kai sabura zalimi ne kai wallahi kai kan ka azzalimi ka je ka masa irin wannan hukuncin Allah ya isansa Allah ya isansa ɗari bisa ɗari miliyan bisa miliyan haka kurin ka je ka sa mutum bawan Allah kai masa irin wannan rashin mutuncin wai kai ana baka haƙuri ba za ka haƙura ba kai ana baka haƙuri ai in Allah ya yadda aikin ka na soja sai ya zama maka bala'i in Allah ya yadda wannan aikin naka na soja wallahi Allah masifa ne a gurin ka bala'i ne Ba ka taɓa cin nasara a rayuwarka da ka in janar ne kai wallahi wannan shine karshen mataki da zaka taka a rayuwarka wanda zaka ji daɗi ka gama ƙarya mutum yake yi yayi zalunci magana ta zo kullum mu daga makafa ba a yi shi ba wallahi uwar mutum ba ta haifi wannan mutum ba muna muna shakka ka ne me zaka iya yi saboda haka kuka je kuka yi wancan ga mutanen mutum da kuka kashe kamar inda na faɗa har yanzu hukunci babu ashe rai da daɗi rai ashe da daɗi saboda haka aka je aka yi wancan mutumin abin da aka masa kuma wannan sojan idan ba musulmi bane yayo wannan mutumin wannan abin da ya masa to wallahi da biyu ya mar in har ba a bincika mana muna so mu sani musulmi ne wallahi in ba musulmi bane wallahi da biyu yayi domin an ce shi wannan sojan ya musulunta ne daga baya musulunta yayi daga baya bayan ya musulunta daga baya kuma ga da alamun ya rike addinin da kyau in ko musulmi ne kai a matsayinka na babban soja kai mai haka wallahi musuluncinka bai maka rana ba ko kaɗan kuma wallahi da ma baka musulunta ba domin yanzu barnar da kai musulunci billahi allazi la ilaha illa huwa kusan barna ɗaya ce da irin wacce Abu Jahal yau musulunci ba ka da bambanci da Abu Jahal domin Abu Jahal shi ma me kama masu sallah yake ya sa a kwantar da su a yi musu gashin kuma sa Abu Jahal su suka gasa su Bilal in baka da tarihi kai jahili ne ka je ka tambaya saboda haka abinda Abu Jahal yawa musulunci haka kai ma kai wa addinin musulunci malama Usaina ta ƙara garzayawa Birkete family a inda na farko ta musanta labarin da kiyawa a social media na cewa fa an saki mijinta an kai shi asibiti ne mu lafiya akwai jita-jita a gari cewa an saki mijinki haka ne gaskiya ban sani ba saboda ni har yanzu sojoji ba su kira ni ba sun ce mu ai saki mijina. sannan bi ta kara cewa ba da izinin ta ba kuma bata ba wa kowane dan social media dama ya zo ya nema mata tallafi a social media ba wanda aka ya ce ku ce jiya wasu na tare da cewa saboda karran shi ya bashi ta faɗa ka amma dai ku ji da kunnen ku. da wa da wa kika ce su tara miki kuɗi wallahi ban ce kowa ya tara min kuɗi ba dukkan wanda ya kira ni ce masu nake ni ba abin da nake so adalci nake so mijina nake so a fito min da shi a farko da kamar kusan shine fa har yanzu mu ci ɗayan bangaren labarin ba ta bangaren hukumar sojin Najeriya wannan shine iyakacin abin da saura suka ce a basu lokaci za su bincike amma ba akwai labarin da wasu ma'aburan social media suka wallafa da cewa fa na farko matas ta ce masallaceje shi wasu kuma sun ce ba masallaceje ba an yi taro za a adresin su ne karfe goma bai zo da wuri ba da ya dawo sai ogan nasu wato MS adamu nan ya ce masa me yasa ba ka da wuri ba shine sai dan hanya ta barke yake wanda shi ms adamun da ya ga cewa ya yi taurin kai sai ya fuskanci da kwace makamansa wanda shi kuma sai ya amfani hukin bindiga kamar zai harbe su wanda wannan doka ce a laifin soji kamar za ka kashe mutum ne shine aka kai shi a kulle shi amma dai still labarin wannan ba daga bakin soji ya fito daga bakin wasu ma'abota social media din a har yanzu dai mutane da yawa suna cewa fa shugaban barkate family pay daina tsorawa akan masu tallafawa usaina domin tana buƙatar taimako kuma ya ce kar a taimaka mata domin me laifi dan tattara mata kuɗi wasu kuma sun ce ai ba cewa ya ka a taimaka mata da kuɗi ba cewa ya a bari lokaci ya zo ala'ayyar da ni ma ina neman afuwa ku na zunduba muku wata wannan mutum mutum a matsayin shine Abbas din to ba shi bane shi ma wani kes din ne daban da ake har yanzu ina ina tantama akan takamaiman hoton Abbas din amma dai kuma me ne dai muna riko da aiwa Abbas adalci sannan kuma muna zuba ido mu daga bakin hukumar sojin Najeriya Allah ya bashi idan gaskiya ne ya je sallah bai faɗa masa ba ma'ana ba ya kare doka ba kenan ba a bashi umarni ba ya tafi sallah ma'ana Allah ya bashi umarnin yayi sallah saboda haka kai ka ce ba zai yi ba sai ya sanar da kai to kaddara hakan ya maka laifi wannan shine hukuncin sai ka ce a kama mutum a masa horo ina ma laifin kai mai last warning concrete warning irin wanda shi da kansa gobe zai sake irin wannan ba tunda ai muna da tabbas kananan sojoji na girmama manya kowa ya sani jami'an tsaro a Najeriya sojoji suna ɗaya daga cikin waɗanda suna da respecting na manyansu kananun me yasa ba za a yi masa concrete warning ba sai a sa waɗansu in labarin haka ne wai su kama shi ta karfin tsiya za su je su yi mai wani abu wai bindiga ta subuce kaga da labarin bindigar subucewa ta bullet din ya subuce ya fita kuma ba shi aka saita ba ba shi ogan sai karsi sai ya karya ya sharri ya ce wai shine aka saita za a harbe shi to shikenan ku kaddara wannan sojan da aka ce ya saita wannan babban naso zai harba saboda sun samu wancan matsala ku kaddara gaskiya ne ma shi ya saita to dan an saita ka zaka yi harbi wannan shine irin hukuncin da zaka yanke wannan mutumin tunda ai bai kai ga harbe ka ba au dama rai na da muhimmanci a gurin ku ba mu sani ba ina mutanen mu yan maulidi da kuka kashe bomb kuka sa musu bomb aka sa musu ta sama wannan magana yan maulidin ba ku isa mu daina ta ba duk sanda kuka yi wani abu wanda ya kamata mu wallahi sai mu muku ita mu mutanen mu yan maulidi bomb kuka sa musu suka mutu amma kai bindiga ta sabuce wata same ka ba ka kai mutum ka kulle ya haukace ai kai ka cika tsinan ne kuwa wallahi sun matallahi ƙarshen tsinan cewa kenan in dai wannan matan labarin da ta faɗa gaskiya ne ba ƙarya ta ba wannan shine ƙarshen sinan cewa saboda haka mutanenmu an je an kashe su da an je an sa musu bom sama da mutum ɗari biyar sun mutu ko mutum wani abu mai kama da haka sun mutu waɗanda aka ce su ne suka yi wannan aikin har yanzu ba mu ji hukuncin da aka yanke musu ba ba mu sani ba ko su ma irin abin da aka yi wa wannan mutumin su a can aka sa su shiru an raina mana wayo amma kurin wai wani zo da wai ya je saboda sun samu matsala da kai sabar azzalimi ne kai wallahi kai kan ka cika azzalimi ka je ka masa irin wannan hukuncin Allah ya isansa Allah ya isansa ɗari bisa ɗari miliyan bisa miliyan haka kurin ka je ka sa mutum bawan Allah kai masa irin wannan rashin mutuncin wai kai ana baka haƙuri ba za ka haƙura ba kai ana baka haƙuri ai in Allah ya yadda aikin ka na so da sai ya zama maka bala'i in Allah ya yadda wannan aikin naka na so da wallahi Allah masifa ne a gurin ka bala'i ne Ba ka taba cin nasara a rayuwarka da ka in janar ne kai wallahi wannan shine karshen mataki da zaka taka a rayuwarka wanda zaka ji daɗi ka gama ƙarya mutum yake yi yayi zalunci magana ta zo kullum mu daga maka ba a yi shi ba wallahi uwar mutum ba ta haifi wannan mutum ba mu muna tsoro muna shakka ne me zaka iya yi saboda haka kuka je kuka yi wancan ga mutanen mutum da kuka kashe kamar inda na faɗa har yanzu hukunci babu ashe rai da daɗi rai ashe da daɗi saboda haka aka je aka yi wancan mutumin abin da aka masa kuma wannan sojan idan ba musulmi bane yayin wannan mutumin wannan abin da ya masa to wallahi da biyu ya mar in har ba a bincika mana muna so mu sani musulmi ne wallahi in ba musulmi bane wallahi da biyu ya yi. domin an ce shi wannan sojan ya musulunta ne daga baya musulunta ya yi daga baya bayan ya musulunta daga baya kuma ga da alamun ya rike addinin da kyau in ko musulmi ne kai a matsayinka na babban soja kai mai haka wallahi musuluncinka bai maka rana ba ko kaɗan kuma wallahi da ma baka musulunta ba domin yanzu barnar da kai musulunci billahi allazi la ilaha illa huwa kusan barna ɗaya ce da irin wacce Abu Jahal yau musulunci ba ka da bambanci da Abu Jahal domin Abu Jahal shi ma me kama masu sallah yake ya sa a kwantar da su a yi musu gashin kuma sa Abu Jahal su suka gasa su Bilal in ba ka da tarihi kai jahili ne ka je ka tambaya saboda haka abinda Abu Jahal yau musulunci haka kai ma kai wa addinin musulunci mutum yana farkon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 abbas hassan da kuma mai gidansa brigadier general da kuma ba da waɗansu ba'asi da rayoyi da kuma neman a da gidauniya domin taimakonta da duk sauransu na so in ba da shawara cewa abin ba nan take ba al'amarin nan a bita da basira da hankali